A sanarwar da ya karanto a kafar talabijin mallakar gwamnati kakakin majalisar soja ta CNSP Colonel Major Amadu Abdurrahman ya yi bayani dangane da yadda shugaban ya yi zargin sojojin da hana masa damar samun amfani da wasu muhimman abubuwan more rayuwa da ɗaya gefe jerin takunkumin da sai da yawo ta kakaba Nijar da maganar amfani da karfin bindiga don mayar da shi akan mukaminsa. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve ya kara da cewa gwamnatin Nijar ta tattara dukkan bayanai da hujjoji domin gurfanar da hambararren shugaban kasa da wasu abokansa na ciki da wajen kasa a gaban kotu sakamakon zargin su da cin amanar kasa da yunkurin da hankalin kasa a bisa la'akari da bayanan hirarrakin sa da wasu mutane na nan gida da shugabannin wasu kasashen waje da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Pour haute trahison et attente à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan sabuwar dambarwa jigo a kungiyar Sofolle Niger Alhashi Salisu Ahmadu na mai ganin dacewar matakin a bisa wasu dalilai. Abin da suka faɗi in ya tabbata a dokance ya halitta kamar ina ga talala mai kamar suke ce suka mishi kuma aka bar mishi waya shi kuma da wasu wasu abubuwa wasu ke akwai takardu cikakku ba shi ga kare da ya sha kwayakan suke karewa in aka je gaban kuliya idan babu laihi ana iya kama mutum To sai dai a nasu bangare makusantan shugaba Muhammad Bazum irin su Alhashi Muhammadu Sahanin na jam'iyyar Pendes tarayya na kalubalantar abin. A cewarsa wannan tamkar karin maganar nan ne da ke cewa kura ce ke cewa kare maye. yanzu saboda Allah tsakanin su da su da mai girma shugaban kasa wane ne ci amana kasa yau da ya gashi kusan sati biyu da dan wani abu suke jagorancin tahiyar da kasar nan har-hare ma wanda an kai na ta'addanci guda nawa aka yi mutane su ji tsoron Allah ko kuma kan mutane su yi tsammanin cewa dan suna da bindigogi mutane tsoron su suke yi ko kuma wani abu abin da muke gudu ba mu fatan hitina ne ga kasar mu duniya ta wuce fa wannan zamanin da suke tsammanin cewa da zaka zo ka hamɓarar da gwamnati zaɓaɓɓiya kuma ka ce a'a za ka yi mulkin kai da ka ga dama wannan ya wucewa su nemi hanyoyi wanda a duk wanda za a samu maslaha saboda ƙasar nan kuma ina kira ga duk 'yan ƙasa duk inda suke su yi ma ƙasar nan addu'a Allah Ubangiji wanda ya zalunci ƙasar nan Allah ya maida mai aniyar shi. A cewar ɗarajin kare hakkin ɗan Adam don baji son Allah bai ga matsala ba akan maganar gurfana gaban kuliya. Mafi mahimmanci shine a yi shari'a cikin yanayin adalci. Sun ce suna da hujjoji shi dai zuwa gaban shari'a ba matsala ba ce ba matsala ba ce in dai an bari shari'a ta yi aikata, tunda shi zuzu ya san da shari'a zai shari'a saboda sunan ƙasa zai shari'a saboda ƙasa kuma zai shari'a da sunan doka Ramuwa gayya ita abba musu A wani abin da ke da nasaba da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli, wasu 'yan ƙasa sun fara kiraye-kirayen ganin majalisar CNSP ta cafke tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu domin a cewar masu irin wannan tunani, kusan dukkan laifukan da ake zargin an tafka a tsawon shekaru goma sha biyu na mulkin PNDS yana da hannu dumu-dumu. A ƙarshen makon jiya a yayin ziyarar wata tawagar malaman addinin Islama daga Najeriya, gwamnatin Nijar ta hanyar Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan ta jaddada aniyar mu zaman sulhu da bangarorin da ke takaddama a rikicin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.